biyar ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asfarimul battar fitafaddi lissaharakil ashirar takobi mai matuƙar kaifi game da tinkarar bokaye masharranta kamar yadda kullum nake faɗi wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wanda ya zage domin yaƙi da bokaye da matsafa da 'yan sihiri da 'yan duba da masu bori da masu kaltizin da duk waɗanda suka kama waɗannan hanyoyi na hudda da aljanu ko tsafe-tsafe wajen biyan buƙatarsu in jama'a ba su manta ba mun tattauna matsala a jiya dangane da abin da ya shafi al'ukum wato cutar rashin haihuwa game da ɗa namiji ko game da ‘ya mace muka bayyana siffofin da in aka gane wance tana da su kuma ba ta haihuwa to tana fama da aljani ne ko asiri ko kuma tana buƙatar a kai ta wurin likita ne don ya duba ta to duk waɗannan abubuwa baki ɗaya da aka gama sai kuma malam ya ce to ga magani game da cuta ainihin rashin haihuwa in dai aka gane rashin haihuwar wance abu ne na ɗabi'a wato Allah maɗaukakin sarki shi ya ƙaddaro mata to shi kenan sai a tsayo akan haka in ko aka gane matsala ce ta sihiri ko aljani shi kenan malam ya ce ga irin matakan da za a ɗauka biyu ya kawo su dalla dalla insha Allah ta'ala a yanzu sai malam ya ce ilaju sur'atil qazfi ilaju sur'atil qazfi wannan wani babi ne wanda ya shafi maza musamman shine magani game da gaggawar zubar da mani da namiji yake daga ya fara saduwa da mace sai zubar da mani tun kafin lokacin da ya kamata a ɗabi'ance to wannan larura ce domin ba haka ya kamata ba a ce daga ɗa namiji ya ɗau azzakarin shi ya saka a farjin mace shi kenan sai mani ya dalalo wannan ba haka aka saba a ɗabi'a ba to in mutum ya samu kanshi a irin wannan hali babu shakka yana da ainihin larura to ya za a yi maganin ta sai malam ya ce قد تكون سرعة القذف عند الرجل أمرا طبيعيا ويعالجه الأطباء بعدة wasa'ila, yace ta iya yiwuwa gaggawar zubar da mani da ɗa namiji yake yi ya zan al'amari ne na ɗabi'a wato ɗabi'a shi ce ba wai aljani ba ne ba asiri ba ne a'a haka ya samu kanshi a ɗabi'ance ɗabi'ar da ya zan kuma ta saba ma ɗabi'ar gama garin mazaje ya ce irin wannan likitoci suna maganin shi da izinin Allah amma na daga cikin hanyoyin da likitoci suke maganin shi shine sai mala yake min minha ga daga cikin waɗannan hanyoyin to a nan a dunkule malam zai iya cewa likitoci amma larurori irin waɗannan wata larura in ta faru sai a ce ta furin likita wata larura in ta faru sai a ce ta furin psychologist kuma a hakika akwai bambanci tsakanin psychologist da likita domin likita shi kan dama harkar shi ce wadda a cikin ilimin likitanci akwai karatun da zai je ya taba akan psychology wato ilmin nafsi ya san wasu abubuwa na ɗabi'a amma ilimin psychology ilmin nafsi wani ilimi ne mai zaune da kanshi wani lokacin aka ga wani mutumin ya shiga cikin halin damuwa ko kuncin rayuwa sai a ce a je a kai shi wurin psychologist wato al'alimu bin nafsi wanda yake ya kware game da masaniya akan rai ko kuma rayuwa ta mutane ko ta halittu sai zaunar da shi kaza na damun ka kaza na damun ka ya ba da shawarwari in ya kai ga shi ma wani lokacin aikin shi sai zan kamar likita ne shi ne sai malam yace to likitoci suna maganin irin wannan larurar ta hanyoyi da dama awwalan hanya ta farko istikhdamu ba'd al-marahim allati tuballidu al-ihsas yake amfani da wasu ainihin wato nau'i na mai waɗanda suke kwantar ko suke sassauta ko suke kashe kaifin ainihin wato sha'awa mai yiwa da zarar ya ainihin shiga cikin sha'awa yana saka azzakarin shi cikin farjin sai maniyi ya to irin wannan kaifin sha'awan ne zai zanye yawa sai malam ya ce to za a iya mishi maganin wannan yawan zubar da mani ta hanyar amfani da wasu mai waɗanda ainihin wato za a shafa ko ya shafa kan azzakarin shi ko ya shafa a cikin al'aurar shi wadda za ta ainihin wato sassauta ƙarfin wannan sha'awa ta shi saniyan na biyu malam ce, a tafkiru fi amrin akhar fi asna'il mu'ashara na daga cikin hanyar da za a bashi shawara wajen warware ko kuma wajen samun kanshi a halin fita daga wannan larurar shine a ce mishi da yake saduwa da matar tashi ya zan ya rinka tunanin wani abu daban wanda bai da alaka da ainihin jima'in sai ya garin amfani da ƙwaƙwalwar shi yana tuna wasu abubuwa daban waɗanda ba su da alaka da jima'i har ya zama ya daɗe ya to in ya saba da haka madadin da da ya fara ainihin jima'i rabin minti ya zubar da mani sai zama yanzu sai bayan kamar minti biyar ko bayan minti goma to in har ya saba haka sai ya zan koda ya zo yana cikin ɗabi'a shi yana tunanin jima'in sai zan ba zai gaggawa fitar da ainihin maniyin ba wato ɗabi'a ta riga ta aure shi kenan akan yanzu ya sauka daga kan waccan ɗabi'ar ya ɗauki wata sabuwar ɗabi'ar da ya ƙoƙarin sabawa kanshi da ita salisan na uku hallu ba'adul al-masail ya riyadiyyah as 'inda muashara ƙoƙarin warware wasu mas'aloli na mathematics masu wahala mas'alolin lissafi masu wahala a yayin ainihin wato almubashara yayin da yake ainihin wato kusantar matar shi sai ya kokarin ɗauko wasu matsaloli na lissafi a ce shi accountant ne ko shi ɗan kasuwa ne ko shi mai harkar business ne sai ɗibo wasu matsaloli na rikicin lissafi a yayin da yake saduwa da matar shi sai hankalin shi ya koma kan waɗannan lissafe lissafi masu wahala sai zama tunanin shi ba yana kan jima'i ba ne tunanin shi na kan warware matsalolin lissafin can nan kuma a aikace yana nan yana ta jima'i wani kwakwalo shi ta saba mishi da wannan har ya zan a aikace madadin a minti ɗaya zai zubar da mani sai zan sai a bayan minti goma ko minti goma sha biyar in wannan ɗabi'a har ta aure shi to sai ya zama kamar can ko da daga baya ya zo tun al'amarin farko yana tunanin jima'i to ba zai fitar da maniyin ba sai a daidai lokacin da ya kamata sai zan ɗabi'a ta aure shi kenan kwatankwacin misalin mutumin da ya riga ya saba ma kanshi a ce kullum yana bacci sha biyun dare sai ya farka sai ya ɗibi ruwa ya sha to sai kaga haka siddan ko yana jin kishi ko bai jin kishi sha biyun dare din nan sai kaga tun da ɗabi'ar ta aure shi shikenan sai ga ya farka ya sha ruwan sannan sai ya ci gaba da bacci jama'a mun gane wannan da kyau in ka saba wa kanka kullum kana tashi bacci karfe hudu na asuba in ka tashi baccin sai ka je ka yi fitsari ko sai ka je kai tsugunan kashi sai ka ga kullum wannan lokacin yana zuwa ruwan sama ake yi sanyi ake zafi ake wani hali ake ciki sai ka ga lokacin yanayi sai ka ji kafarka, me yasa saboda ka saba ma ɗabi'arka to in ya zan kana shagaltar da kanka yayin jima'i da daidai gwargwadon minti goma sannan ka dawo da hankalinka ga jima'in daidai lokacin sai ka fitar da maniyi in ka saba ma ɗabi'arka da haka to ko da yau ka zo baka ɗauko wannan matsalolin lissafi masu wahala ba ko da ka zo daga fara jima'in tunaninka na kan jima'in sai zan ba ka fitar da maniyin ba sai bayan wancan lokacin yayi ɗabi'ar ta aure ka a haka kenan Shi kenan sai ka koma mustau ka koma ka daidaitu kenan kamar da kowa yake daidaitacce waɗannan su ne matsalolin da malam ya bayar da shawara akan kaɗan daga hanyoyin da likitoci suke bi suke warware waɗannan matsaloli to amma sai malam ya ce wa qad takunu bi sababi isaratin yahdithu hal jinniyyu dakhila al inda rajuli yake kuma ta iya yiwuwa ita wannan ainihin wato larura da yake fama da ita ta yawan ainihin wato yawan fitar da mani tana faruwa ne sakamakon wato wani irin motso da ainihin wato mani da shi ainihin wato wani aljan yake mishi a cikin 'ya'yan marenan shi inda rajuli ga ɗa namiji sai ya zama da zaran ya fara jima'i akwai wani aljani tare da shi zai zo 'ya'yan marenan sai tun kuɗo maniyya fa yaqdhifu sari'an akan haka sai wannan mutum sai gaggawa fitar da mani sai ce wa hadha yu'alaju bil'ati to in irin wannan larura ce in ta aljani ce in aka gane cewa ta aljani ce to za a iya mishi maganin wannan larurar ta waɗannan siffofin ta waɗannan hanyoyi to amma kaga anan malam bai rarrabe mana yadda za a iya gane wanne ne na ɗabi'a wanne ne ba na ɗabi'a ba ko ya dai kawo cewa in an gano cewa na ɗabi'a ne ga yadda likitoci ke ba da shawara in an gano cewa na aljani ne to ga yadda za a yi maganin shi to amma ta yaya za a iya gane cewa larurar da wane yake fama da ita yana fama da ita ne ta hanya ainihin aljani ko kuma ta hanya ainihin wato abin nan eh, larura ce ta ɗabi'a ita ce sai a koma siffofin nan na baya waɗanda an samu mutum tare da su game da matsalar rabbi game da mas'ala an yi mai asirin kasa saduwa da mace ko makamantan haka in aka same shi da irin wannan jin kuncin kirji ya rinka jin kirjin shi na yawan ciwo ya rinƙa jin kwankwason shi ya rinka firgita ya rinƙa ganin abubuwa masu ban tsoro a cikin bacci yana bacci ya rinka razana to in har aka same shi da irin wannan sai a fara fahimtar lallai gaggawar zubar da mani da wane yake yi to aljani ne ko asiri in ko ba a same shi da waɗannan larurorin ba ko kuma ba a same shi da mafi yawancin sifofin nan ba sai a ce to ana ganin wannan matsala ta ɗabi'a ce don haka a kai shi wurin likita to hanyoyin da da za a bi waɗanda suke sun shafi ainihin maganin wannan larura ta hanya in aljani ne sai malam ya ce ga su kamar haka awwalan na farko ba da Salatin fajr sai ka umarce shi ya ce a bayan ya idar da sallar la'asar sai ka bayan sallar asuba sai ka ce mishi kullum ka idar da sallar asuba ka rinka cewa la ilaha illallah dahu, la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra so ɗari. to duk waɗannan zikirori da zaka umarci mutum yayi ka kiyaye da duk wasu zikirori da ka saba yi na sallah ka sani ga ka'ida duk sanda kai sallama a sallah in ba kana cikin wata larura bane da ta ci karfinka kar ka sake ka canza daga zaman tahiyarka har sai kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa salamu tabarakta ya bal jalali wal ikram sannan in kana da bukatar ka canza zama ka canza in ma kana so ka tashi ne sai ainihin ka tashi ma'ana duk yadda dai za ka samu kanka a ciki abin da ake nema da kai shine da zarar ka yi sallama ɗin nan to kafin ka ainihin yi wani abu ka tabbatar da kayi istighfarin nan so uku sannan kuma ka yi kokarin ainihin yin wannan ainihin Allahumma anta salamu minka salam tabarak ya zal jalali wal ikra wato Allah ina roƙon gafaraka ina roƙon gafaraka ina roƙon gafaraka Allah kai aminci ne daga gare ka aminci yake albarka da ɗaukaka ka sun kai matuƙa ya Allah wannan ainihin in ka gama to sauran zikirori tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 la ilaha illallahu wahdahu la sharika kala lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗaya ya zama kafa ɗari din nan ko kuma zaka umarce shi da faɗin wannan ne duk dai abin da zaka umarci mara lafiya ko mai lafiya da yi ka nuna mishi sai bayan ya idar da waɗannan sai bayan ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su ne ake da dumi gama sallam saniyan na biyu taqra'u suratal mulki qabla an sannan malam yace kuma zaka ainihin wato karanta suratul mulki wato tabarakal ladhi bi yadihi mulki kafin ka kwanta bacci eh, eh? da tabarakal ladhi bi yadihi mulku ko na'am taqra'u suratal mulki wannan ne ya dauke ni na ganshi mudafun ilayhi ko shi yace suratul mulki yace taqra'u suratul mulki sai ka karanta suratul mulk wato tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan sura sai ka karanta ta ka ce mishi rinka karanta ta kullum kafin bacci kaga a ƙarƙashin nan abin da ake ce maka waɗannan magungunan da za ka yi mishi ba wani aiki da za ka bashi a nan kai ma ai ba wani aiki da za ka yi mishi ba karatu za ka yi mai ba ba ruwan wanka za ka haɗa mai ba ba kasar za ka bashi ba Allahumma sai in ya zama surorin nan bai iya karanta su ba shine za ka ɗaukan mishi kawai za ka ce mishi ne to tun da dai an gane matsalar nan taka aljani ne yake sa ka ya ingiza ka nan da nan ka fitar da mani nan da nan ka fitar da mani to duk sanda ka ida sallah asuba kai la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kafa dari sannan kuma ka rinka karanta suratul mulki kafin ka kwanta bacci aw tastami'u ilaiha ko kuma in har ya zan shi wannan mutumi ba zai iya karantawa ba sai ka ce mishi to sai ka rinka ta sai ka kawo kasar na suratul mulk din sai ka bashi sai je sai rinka saurare ya tabbata cikin suratul mulki cewa ita suratul mulki din nan tana ƙetarar da wanda yake karanta ta daga azabar kabari wanda duk ke karanta ta kowane dare tana ƙetarar da shi ainihin daga ainihin azabar kabari salisan na uku taqra'u ayatal kursi kulla yawmin iddata marratin sai ka ce mishi kowane yini a kullum ya rinka karanta ayatul kursi sau da yawa gwargwadon yadda ya sauƙaƙa to ta iya yiwa fa wani bai iya ayatul kursiyin ba jama'a mun gane ita ma ayatul kursi sai ka ɗauka sai ka bashi a kaset in bai iya ba yawaita karatun ayatul kursi yana rugurguza asirin da ke jikin mutum kuma yana lalatar da aljanin da ke jikinka misali da za a samu mutumin da aka yi mishi asiri ko da ba a ɗau wani mataki na karya asirin ba inda za ka ce mishi ya yawaita karatun ayatul kursi ya yawaita karatun ayatul kursi da za a zo a yi mai karatu yau a ga matsayin karfin ainihin asirin bayan wata guda in aka sa shi ta karatun ayatul kursi din nan aka zo aka sake mishi asirin nan sai ainihin an ga eh, aka zo afwan aka yi mishi karatu sai an ga wannan asiri yayi kasa matuƙa kwarai da gaske jama'a mun gane wannan da kyau ko akwai aljanin da aka sanya mara lafiya aka ce je ta karatun ayatul kursi ta ta? da aka da aka yi karatu sai aljanin ya ce yanzu ya zama halitta ya karama shi kanshi kyamar kanshi yake aljanin ya ƙanƙance. sai muka ce to a je a yi ta umarcin shi wannan mutum ya yi ta karatun ayatul kursi ya je yana ta yi yana ta yi yana ta yi ran nan kawai sai ce ya kwanta bacci shi mara lafiya yana cikin bacci kawai sai ga wani ɗan ƙwaro ɗan ƙarami ya kama da wuta ya ƙone shi kenan ishara akan Allah ya hallaka mishi wannan ainihin aljanin albarkacin ayatul kursi hmm. to shi yasa sai ka rinka karanta ayatul kursi iyalan ka rinka sa suna karantawa ya zo a cikin ainihin hadisin bukhari ai na abu huraira ya ce mishi ka rinka karatun ayatul kursi ita ce maganin duk wani shaidani tun daga wayewar gari tun daga dare har wayewar gari in ka karanta ta da daddare inda ba ka karanta ta daga safiya tun daga safiya har dare yayi za ka samu kariya to balle a ce koyaushe kana yawan karanta ta shi yasa har ƴaƴanka ƙanana da matanka duk sai ka koya musu ya jama'a musulmi mu gane tun da muka nuna mutane laya babu kyau aikin nan fa aiki ne shi yasa yanzu yanzu a gurguje za ka ji wahid bali zai zo ya ce to ga tahsinat ga layin tsari ba na bid'a ba amma dan mutane sun saba sai an ba da ɗan layi guraye yan bace sai ce to ga abubuwan da za ka bi waɗanda suka dace alkur'ani da sunna dan yanzu misali ka hana a ɗaura wa yaro laya ka ce ka aje a karɓi rubutu ka aje a kaza to yaya haka za a bayyana? yaran to in ka ce to ga addu'an nan ku rinka tofa mishi tun daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take sai ka kuzuzuta ta ka cika baki ba wai ka ƙara ƙarya kai ba a'a ka cika baki ka ce kin ga wannan addu'a hajiya subhanallahi sai ka gyara zama ka ce wannan addu'ar saboda darajar ta manzon Allah ya bada ita ce wannan mutum sallallahu alaihi wasallam ake to ki rinka karanta mishi kin ga annabi Ibrahim shi da kanshi yana karanta wa ƴaƴan shi Isma'il da Ishaqa banzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karanta jikokin shi Hassan da Husaini dan haka kima ki rinka wa ƴaƴan to shikenan kaga an raba ta da makami an ba ta makami na gari amma in ba haka ba ka ce ba laya ba laya to sai ne da yaranta sun liɗeɗe mai kyau mai ya ta zo ta harari yaronta shikenan ta cinye yaro to kuma kai ina izala ka za a ce to yaya kai ba solution babu solution a sai a ce kai da Allah kai ba za a karba ba ka gani amma in kace kada ai wannan ayi wannan to sai a fahimci abin da kake cewa to kuma shari'a din ba ta ban mu haka ba ai domin makiyan mu ai ba za su ban mu haka ba to tunda ba za su ban mu haka ba sai shari'a ta ce to ga matakan da za mu ɗauka kuma za ka ga wallahi in ka bi matakan nan za ka zauna lafiya da izinin Allah bari dai mu ji su ga su malam yace ce rabi'an na hudu taqulu hadha du'a sabahan wa masa'an sai ka umarce shi ya rinka faɗin wannan addu'a safe da yamma a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq salasa marratin kace da safe ya kafa uku da yamma ya kafa uku ma'anar da safe in ya da sallah asuba da yamma in ya da sallah magariba shine ina roƙon Allah ya tsare ni da kalmomin shi masu cike da albarka ko masu cike da ƙarfi Allah ya tsare ni daga sharrin duk abin da ya halitta kaga sharrin duk abin da ya halitta mutum ne aljanni ne boka ne dan sihiri ne yan secret societies ne kowane ne dai kai yanzu ka ce kana roƙon Allah albarkacin kalmomin shi masu cike da albarka ya tsare ka daga duk sharrin abin da ya halitta sannan bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim sannan kuma da sunan Allah nake neman katanguwa nake neman tsari wanda matukar aka ce akwai sunan Allah to babu wani abu kuma wanda zai iya cutarwa a sama ko a ƙasa in dai aka ce ga sunan Allah wanda nake roƙon tsari da shi to ba abin da ya isa cutar sunan Allah nan matukar aka ce ga shi cuta daga ɗan adam daga aljani daga boka daga ɗan sihiri a sama ko a ƙasa wannan irin cutarwa ba za ta faru ba tun daga sunan Allah wa huwa sami'ul alim Allah shine as-sami'u shine mai ji al'alimu kuma Allah shi ne masani salasa marratin su uku to waɗannan abubuwan babban abu fa da ake nema da kai shine abu biyu abu ɗaya yana koma zuwa ga aƙidaka, abu biyu yana koma zuwa na biyu yana koma zuwa ga eh, ɗabi'arka abu na farko shine sai ka samu aƙida akan waɗannan addu'o'in gaskiya ne gamo da kasawa ne kawai suna ci Ka kasudin ka ɗauka haka yanke abu na ɗaya kenan abu na biyu ɗabi'arka ta samu natsuwa akan abun misali sanda ka gama wanka ai ka tabbatar tsirara kake sunturko ko amma kana da yaƙini in ka kawo taguwa da wando ka sa ka suturtu kana da yaƙini akan ɗabi'a haka ko to haka ake so ko fiye da haka ka ɗauka waɗannan addu'o'in rashin cin su kawai rashin yin su amma da zaran an yi kawai to sun ci to haka ake so ya zama yanke a cikin zuciyarka ka samu aƙidar gaskata su to nan da nan sai ka ga suna aiki akan haka ko rukuya aka zo ane aka ce ga wani shedanin aljani ne taurin kai to kai ka saka abu biyun nan a zuciyarka na farko ƙarfin imani na biyu ƙarfin yaƙini ka samu karfin imani akan cewa aljanin nan in dai aka ce ga sunan Allah to bai isa ba dan haka kana buɗe baki ka fara jan aya alƙur'ani sannan ka sa wa zuciyarka mazakuta wallahi sai ga aljanin ya rushe da kuka shi yasa ibn al-qayyim yace babu shakka sai an samu kai dinnan da zaka yi ruqya ka zan kana da karfin imani kuma kana da mazakuntar zuciya shi ma da zaka yi wa yana da karfin imani yana da mazakuntar zuciya amma in aka samu rago to shi kenan al'amarin sai zan ba inda zai je naka ce ai ga wani aljani a shari'a yake sai tunda ya halarto kaza kaza kaza kaza kana zuwa sai ka ce bismillahi wane ne kai fita ka bamu guri ya ce shekarar shi dubu ya ce shekarar shi miliyan ko shekarar shi malala gashin tinki ya kace fita ka bamu guri to shi kenan karfin imaninka da karfin ainihin wato yaƙininka sai tsoratar da shi kamar yadda ne mana misali a kwanaki ɗabi'a tana da ta'asiri ko miciji ne ya tare ka inda miciji zai biyo ka da gudu kana turjewa shi ma sai ya tsaya sai ga kun tsaya kuna kallon juna to jira yake da ka bi shi da gudu shi ma ya gudu kuma kai ma jira kake da ya ga ka gudu ya bi ka kwarai da gaske to haka abin yake abin yana da buƙatar ɗabi'a ka ta zanne ƙarfi in ba haka ba za ka ga wasu arnan kudancin ƙasashen nan sai ka ga su ba wani magani da suke sha amma sai ga in ya bi maciji da gudu macijin yana tsoron shi me yasa saboda shi a cikin aƙidar ɗabi'a shi baya tsoron maciji sannan kuma ɗabi'a tana tsoratar da abin duk da ake cin naman shi to yana tsoron mai irin cin naman shi ɗin nan in ka goge da cin naman maciji maciji na ganin ka ko da kai baka gan shi ba sai gudu ya ka wuri saboda ɗabi'a domin ba ka ba tsoron shi gaba ɗaya to don haka sai zama kamar yadda kai ɗin nan da ka ji warin gyatsar maciji hankalin ka ya tashi shi ma tun da ka saba cin naman shi yana hangen ka shi kenan sai fara jin ka zai ji warinka zai ji shi ma sai kauce ba sai ka sha wani magani ba amma saboda zuciyarka raguwa ce dan haka kai baka iya bin maciji da gudu a nan sai in ka sha magani to da ka sha maganin macijin nan da suke bayarwa na maguzawa na gargajiya da maganin kunama da ka sha sai ka ji to tun da fa ka sha yanzu bai isa ba to wannan wannan tunanin da maganin ya sa maka shi yasa kake dakewa to ko baka sha maganin ba da zaka aza wannan tunanin a zuciyarka zaka bi macijin da gudu jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu Shehu Usman cikin littafin shi Wasiqatul Ikhwan ya ce shan maganin maciji da na kunama haramun ne maganin maciji maganin kura maganin kaza maganin kaza maganin kaza ka ce ai an sha maganin kunama kunama ba ta taba shi kunama ba ta harbin shi maciji bai harbin shi Shin usmani ya ce bid'a ce muharrama duk malaman musulunci sun haɗu akan haka karanta littafin rafiqatul ikhwan Allah ya kiyaye sannan malam ya ce ga kuma wannan addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa wa min kulli ainin lamma ina roƙon Allah ya tsare ni da kalmomin shi masu cike da albarka ya tsare ni daga duk wani shaiɗani anan sai kace duk wani shaiɗani ka'idar kullu a cikin ilimin usul idan ta taso suna wanda bai da alu da lanjaye wato nakira to tana gane dukkan jinsin wannan to shaiɗani nau'i biyu ne akwai shaiɗanin mutane akwai shaiɗanin aljani to tun da kace kullu shaifanin kullu shaifanin to duk wani shaidanin mutum duk wani shaidanin aljani duk wani shaidanin tsuntsu duk wani shaidanin dabba duk jinsin abin da ya cancanta a ce wannan shaidan ne to ka gane su a cikin wannan ka ce kana roƙon Allah ya tsare ka jama'a mun gane wannan da kyau ko wa hamma da kuma duk wani mai mugun nufi dan fashi da makami ne yake nufin ka ka tafi kasuwar ƙauye dan yankan aljihu ne duk ka dai ce hamma duk wani mai mugun ka da wani mugun abu yake nufin ka da mugun abu ka roki Allah ya tsare ka wa min kulli ainin lamma haka Allah ya tsare ka daga duk wani ido abin zargi mai kambin baka ne mai maita ne mai kambin baki ne mai kambin ido ne duk ka tarkata su anan ka roki Allah ya tsare ka wannan addu'ar da na gama karantawa a yanzu ita ce sayyidina Ibrahim alaihi salatu wa salam yake karantawa ga 'ya'yan shi ishaqa da isma'il ita ce fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta wa jikokin shi alhassan da husaini shin ko ka iya karanta wannan addu'a ko kana karanta wa ƴaƴanka in baka iya ba ka rinka karanta musu qul huwallahu da falaki da nasu kana tofa musu safe da yamma amma ka bar ƴaƴanka ba guru ba laya ba qur'ani ba hadisi to wani irin maguzanci kenan kuma kai gaba ɗaya ka shallake maguzancin ma gaba ɗaya ba guru ba laya ba ƙur'ani ba hadisi sai ne ka bar ƴaƴanka kamar gwanda duk inda aka zunduma musu wuƙa ta shige su a'a sai ka samun musu kariya ta alƙur'ani da sunna ba wai nan muna cewa maganin tauri wanda wuƙa ba za ta taba su ba hausa muka yi a'a abin da ake nufi shine tunda an ce maka guru da laya ba kyau to sai ka rinka karanta musu alkur'ani kana tofa musu kana roƙon musu Allah ya tsare su sai kaga ƴaƴanka sun girma lafiya kalau kuma abin fa mai sauki ne in kai kana ga kana da shagulgula da yawa ka rinka umarnin matanka da su rinka taya ka mana in 'ya'yan naka in sun kai su talatin ka haɗa su a falo guda duk baki ɗaya haɗa su wa izukum bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma dukka duka toke su su talatin shi kenan sai ka tashi kai tafiyar ka babu matsala Zama mun gane wannan da kyau ko amma gaskiya saboda Allah waɗannan addu'o'in fa yin su ba wai neman tsari ba ne kawai a'a yin su addini ne tunda me addu'a ce ko ba addu'a ba to Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni in amsa muku In innal ladhina na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilina masu girman kai ba sa bauta mun ba sa roƙo na za su shiga jahannama cikin kaskanci duk irin waɗannan abubuwan da zaka ji an ce addu'a Kar ka ce to baka da bukata kana da bukata yanzu aka watso naira dubu hamsin baka sa wawa ashe kana da bukata to kafin a watso me hana ka ɗaga hannu ka roƙi Allah To da haka mutane su gane waɗannan addu'o'in gashi yanzu ne larura ne ya samu kanshi cikin larura sai aka ce rinka yi kai kuma tinkan ta same ka aka ce ka rinka yi ta zama maka wata kariya gashi dai aka ce shi wannan zai rinka yi salasa marratin sau uku malam ya ce limuddati salasati ashhurin alal aƙalli. wannan mutum da zaka umarce shi ya rinka waɗannan addu'o'i da zikirori mafi karanci wata uku zaka ce ya rinka yi domin waɗannan abubuwan dama ba sai bai da lafiya ba ko yana da lafiya akwai buƙatar yi. to amma sakaci ne yanzu baya yi sai ake son a dawo da shi a kai sai a ce to ya kai wata uku ya ne to in dai mutum shi ma ba ya zama shaiɗani ba ne har kai wata uku ka saba wannan addu'a safe da yamma in Allah su so zaka iya zarcewa ku a rayuwarka domin haka tarbiyyar azumi ya bamu ai a wata goma sha biyu aka fitar maka da wata ɗaya aka ce ka ni da yunwa to in har ka saba da yunwa tsawon wata guda ɗin nan to ana fatan za ka ɗauki basira da darussan yunwa darussan da yunwa ke bayarwa a tsawon watanni goma sha ɗaya za ka rinka tunanin ashe irin ta ce talakawa ke ji Gama mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukacin sarki ya shigar da mu to ka ji waɗannan su ne magunguna ga wanda yake fama da larura irin wannan to jama'a sun ta kawo bayanai dangane da to ina ne fama da akasin wannan akwai wanda shi kuma gaba ɗaya in ya zo saduwa da mace baya ainihin fitar da maniyin shi ne muka fara ba da shawara a jiya akan cewa sai ya ɗauki ɗaya daga cikin matakan rabti ɗin nan ɗaya daga cikin hanyoyin karya asiri na rashin saduwa da mace to shi kuma abin yanzu ya biyo mai ta wani fanni ne daban shi ne ga matar zai iya saduwa da ita azzakarin shi zai tashi sha'awar shi za ta tashi amma in zai awa ɗaya har ita ta gaji har ta gaza sai ya zan shi bai fitar da mani ba to shi ne sai ya ɗauki ko a ɗaukan mishi mataki ɗaya daga cikin matakai guda tara da muka gabatar a karatuttukan shekaran jiya da shekaran jiya waccan game da yadda ake karya asiri na hana saduwa da mace to wata kuma matar za a zo in ana kwanciya da ita ita kuma ga ta ba wai yarinya yar mitsila ba a cikakkiyar mace amma tsawon shekara goma tsawon shekara sha biyar suna saduwa da mijinta kullum tana samun kanta a halin jin zafi jin zafi har ya zama jin zafin nan wani lokacin yana sa ta yarda da mijin sai a ɗauki waɗancan matakai dai da aka gabatar na karya ainihin irin wannan asirin da zai sa mace ta yarda da ainihin mijinta su ne muka gabatar ɗin a karatun shekaran jiya da shekaran jiya waccan to ƙari akan na ita matar da take fama da wannan shine wannan man habbatin sauda da aka ce za a goga a goshi da kirji to sai ya zama ita za ta rinka shafawa har da maranta har da gaban farjinta duk sai ta rinka ainihin shafawa sannan kuma akwai buƙatar ta rinka aske gashin hammatarta tana shafawa har da ainihin hammatarta in Allah ya so duk inda aka samu kwana bakwai zuwa bakwai biyu da izinin Allah za a zan ana saduwa da ita ɗabi'arta ta koma yau da kullum ba tare da ta ci gaba da jin zafin nan ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu malam ya ce tahsinatun biddu sihiri wane mutum to jama'a ga magunguna ga tsari game da ainihin asiri wannan darasin zai fi daɗi ga wasu a ce tsari dama an kwashe layun shi da gurayen shi da kambu da abubuwa wannan tsari da malam zai bayar kowa ya karkaɗa kunni ina gaya muku wannan tsarin a ƙashin gaskiya saboda Allah da awar da aka yi mutane akan barin guru da laya shekaru ashirin da suka wuce da an karantar da su ina fatan insha Allah ta'ala da da dama daga cikinsu ba su koma guru da laya ba domin waɗannan tsarin tsari ne ta fannin jikinka tsari ne ta fannin kasuwancinka tsari ne ta fannin rumfar kasuwarka tsari ne ta fannin ofishinka tsari ne ta fannin dabbarka tsari ne ta fannin motarka babur ɗinka kekenka matarka ‘ya'yanka dukiyarka gona dabbobi da rayuwarka ka kam za a gaya maka ga matakan da in ka bi su wallahi idan bokayen gaban fir'auna za su dawo duniya zo ki sihiri akan ka insha Allah ba zai kama ka ba a yi juyin duniya a buga a buga a buga sai a ce ai ya kinsa ka ji ana ce su ma yan izala da suke cewa fa ba sa dan abu suna yi suna yi a ce me yasa a ce an buga an buga an kasa ratsa shi ya rike qur'ani da hadisi ne za ku ji tsari sai da malam ya rinka lissafo su sai da ya kawo matakan tsari ɗaya bayan ɗaya sai da ya kawo ga sunan birjik sai da ya kawo wajen ainihin guda goma sha ɗaya ko zuwa sha goma sha hudu malam ya kawo kai malam sai da ya kai goma sha biyar ma ba wai ya ce laya ba a'a sai ce kaga in kana yin kaza to duk asirin duniya in aka buga maka ba zai kama ka ba in kai wa ƴaƴanka kaza asiri ba zai ci su ba in kai wa matanka kaza asiri ba zai ci su ba gidanka kaga yanzu ga ashe sai zama izalar mu muna yin ta da tushe kenan mun ce mutane su cire kan rago da layu da ake sawa a kofar gida don ka ce mutum ya cire sai ce a ah, to ai da in na sa wannan to idan barayi suka zo a nan gida na sai zama kogi kun san gaskiya ne yana zama haka sihirin takhil ne akwai layar da aka sa ana makala ta gidanka barayi na zuwa gidan sai su ga gidan ya zama kogi ko kuma sai su ga gidan ya zama wani katon zakiya sai su kwashe da gudu to sai ka ce wa da cire wannan yaro zan fahimce ka kuwa ba zai fahimce ka ba to amma an kace to kaga addu'ar da in ka yi ta gaba ɗaya ma barayi ba za su yi sha'awar gidanka ba amma ka yarda cewa da izinin Allah dan gida nawa ne da ya barayi suka shiga irin wannan din yana rikida yana komai amma wata ran barayi su samu ikon shiga shi to ka a baka wannan wata ran barayi su shigo ka ce a ah, to inda da gaske ne ya suka shigo a ah, ai Allah yana da ka'idar jarabawar shi duk waɗannan matakan tsarin da muke faɗi dukkansu daga wa aka samo su daga annabawan Allah amma abin mamaki ba gashi kuma asirin ya ci annabawan daga ciki ba to ashe muna son ka fahimci daga cikin matsalolin nan akwai abin da bai jin magani shi ba haushe ke kira kaddara kaddara aka ce ba ta jin magani to abin da muke so ka gane malam da ya ce maka tasrinatin ziddu sihiri ga wasu katangu garu wasu tsari. da ba ka samu game da ainihin sihiri wanda ba su tsare ka daga asiri tsafi ne secret societies ne za ka ji har irin addu'o'in da in kai in masu yankan kai suka kama ka da ba ka ciwu ba sam ba za ka ciwu ba sai dai a je a aske kanka a dawo da kai ranka da lafiyar ka su maka ta sake fitowa amma gashin eh, kanka ba zai ciwu ba saboda kai wannan addu'a to ashe wannan babin yana da yana da matukar muhimmanci malam yace min al ma'alumi sanannen abu ne annar rabba kasiran ma ya hadusu lishabdi inda zawajihi so da dama sanannen abu ne so da yawa akan samu asiri yakan faru a yi wa saurayi yayin da zai yi aure khasatan idan ka kana ya ishu fi mujtama'in bihi saharatun fajara musamman in ya zama wannan saurayi da zai yi aure yana rayuwa ne a wurin zaman da ya zama akwai bokaye fajirai da yawa ya min huna to daga irin wannan ne fa ta'ati ahamiyatu hadha su'al muhimmancin wannan tambayar yake zuwa misali abinda da malai yake ce maka kowa ya san cewa akwai samarin da da dama sukan fuskanci matsalar sihiri yayin aure za ka je ka aure yarinya sanda kake zuwa ta wurinta babu wata larura tare da ita iyayenta ba su taɓa sanin da wata larura ba kai ma ba a taɓa sanin da wata larura ba amma ana aure ranar tarewa sai a ce yarinya ta haukace ko kuma a ce an gane yarinya tana da aljanu kuma aljanu in suka so ruɗa ku sai a ce ai suna jikinta tun tana jaririya suka ainihin shiga jikinta a bayan uwarta nan kuwa asirin duka duka bai yake kwana uku ba mai waran da ake ɗaura auren ran nan aka ji aka yi asiri to irin waɗannan matsalolin daga nan ne wannan tambayar take da muhimmanci wacce ce gata hal yumkin lil ne an yatahassana da siri zai iya yiwuwa a shar'ance ango da amarya su samu tsari daga sihiri hatta idza sumi'a lahuma sihrun la yumkin an yu'athira fihi ma yadda ko an yi musu asiri ba zai ci su ba wannan tambayar kun ga za muhimmanci ga ango da amarya za muhimmanci ga uban ango da uwar amarya za muhimmanci ga ainihin duk waɗanda ke tunanin ɗan uwansu zai aure ko kuma ba da daɗaya ba ɗansu zai aure to shin zai iya yiwuwa ango da amarya su samu maganin sihiri yadda ko an yi musu ba zai kama su ba wal jawabu na'am amsa ita ce in yumkinu zalika haka zai yi wa sa'azkuru hadhihi at-tahsinat insha Allah ta'ala yace kuma in Allah madaukakin sarki ya so ka saurare mu da kyau zan biyo ɗaya bayan ɗaya zan lissafo maka waɗannan magunguna da za a bi a samu tsari daga ainihin sihiri walakin qabla zalika malam yace sai dai kafin haka awaddu an azkura lakum hadhihi alwaqi'a ina son dan ba ku labarin nan wata matsala ce da ta taɓa faruwa kafin in fara gaya muku waɗannan matakai na kariya to ga ainihin wannan matsala da nake son ɗan baku labarinta ya ce kana shabban mustaqiman to abin da muke so duk wata kissa da ka zo kana karantawa a alkur'ani ne ko a hadisi ne a littafi ne dare dubu da ɗaya ko labarin da da na yanzu ne duk wani labari da ka zo kana karantawa ko magana jari ko a wani irin littafi ne ka tuna wata aya da Allah yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab to wannan tsaya akan haka ga umumin dukkan labari duk wani labari da kake karanta ka ɗauki inda Allah yake cewa labarin nan da ake baka akwai abun lura ga mai hankali duk labarin da kake karantawa a jarida ne ko a kasar na bidiyo ko a menene kake karanta kake saurare ka ɗauka cewa akwai wasu ibra akwai darussa da baka kwasa to in a qur'ani ne ko hadisi kake jin labarin to sai ka karasa ma kana hadisan yuftara ba ƙarya bane duk labarin da ka ji a qur'ani ba ƙarya bane amma ta iya ruwa dare dubu da ɗaya ƙarya ne to amma duk da ƙarya ne sai zama za a baka wasu darussa a cikin shi to duk da haka kai kai kokari ka cire fa'idojin da ke ciki amma in alqur'ani ne duk abin da ka ji a ciki to gaskiya ne wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malam ya ce kana shabban mustaqiman yad'u ila Allah fi qaryatihi wannan kujara inji yayi zarbabiyar sa wa kana shabban mustaqiman yad'u ila Allah fi qaryatihi akwai wani saurayi wanda yake ya tsayu akan al'amarin Allah saurayi ne ustaz ne mai bin addini sosai sai yana wa'azi a ƙauyensu da kuma ainihin wajen ƙauyensu fakana kasiran ma ya fin nasi so da dama shi saurayin yakan miƙe yana hudu ba a cikin mutane ko yana wa'azi ko yana limancin juma'a ne ko limancin idi ne ko wurin lacca ne wa yad'uhum ila tauhidil khalis shi wannan saurayi yana kiran jama'a zuwa ga tsantsar tauhidi a dawo tauhidi a daina shirka a daina bid'a a daina maguzanci wal aqidatu safiya kuma yana kiran mutane a dawo kan aqida ta tattiya tangaran wa kana yuhazziruhum min zahabi ila sahara shi wannan saurayi a cikin wa'azin shi yana tsoratar da mutane game da zuwa wurin bokaye wa yubayyinu lahum anna sihra kufrun a cikin wa'azin shi yakan bayyana wa jama'a cewa jama'a sihiri kafirci ne tsafi bori bokanci kafirci ne wa anna sahira rajulun khabithun shi ko boka to mutum ne mugu yu'adillahu wa rasulahu yana kiyayya da Allah da manzon Allah dan yana ruɗawa ainihin wato al'umma mabiya Allah mabiya manzon Allah yana lalata musu rayuwarsu wa kana fi qaryatihi tilka rajulun sahirun mashhurun bainan nas sai kuma ya zama a ƙauyen da shi wannan saurayi yake akwai wani mutum boka shahararre kowa ya san shi idza arada shab idza arada shabun an yatazawwaja zahaba ila hadha sahir duk wani saurayi a ƙauyen in yana so zai aure sai ya je wurin wannan boka sun daidaita wa qala lahu sai shi saurayin ya ce wa bokan In inna ni fa atazawwaju fi yawmi kaza ma ba turidu boka zan yi aure rana kaza me kake so in baka saboda ka alalata rayuwa ango da amarya fa yatlubu minhu sahiru mablagan min almali mali sai shi wannan boka ya nemi a bashi ainihin wato wasu dunkulallu wasu maƙudan kuɗi ko dukiya fa fa'uhu hadha shabbu bila taraddudi shi wannan saurayi sai ainihin ya bayar da irin waɗannan kuɗi ba tare da taraddudi ba ina fatan ka fahimci abin da ake cewa shabbu na farko daban da shabbu na biyu da yake akwai wani saurayi yana wa'azi a ƙauye kaza a ƙauye kaza to akwai boka a ƙauyen to in aka samu wani saurayin yana so ya aure sai ya je wurin wannan bokan sun daidaita don haka ya kawo shi da na kira akan shabbu ɗin nan na biyu akan cewa "Iza idza arada shabbun in wani saurayin yana so ya aure a ƙauyen sai ya je sun daidaita da boka ba saurayin farko mai wa'azi ba li'annal ma'arifata idza u'idat nakiratan iqtabat at-taghyir idan aka kawo suna akan nakira akan ma'arifa da alu da lanjaye in irin wannan sunan ya sake zuwa ba tare da alu da lanjaye ba to wani ne daban jama'a mun gane na farko ashabu na biyu kuma ainihin shabbun ƙa'ida ta farko kenan in aka kawo suna na kira aka sake maimaita shi na kira, hawa yau iktabati aka kawo suna ba alu da lanjaye sai aka kawo wannan ainihin wato sunan har yau babu alif da lanjaye to wani ne daban misali ja a rajulun fa zahaba rajulun wani mutum ya zo sai wani ya tashi ya tafi wannan da ya tashi ya tafi ba ne ya zo ba yanzu in ko ja a rajulun wani mutum ya zo fa zahabar rajulu sai shi mutumin da ya zo din sai ya tafi limaza li'annan nakirata u'idat ma'rifatan saboda suna ne aka zo da shi da farko ba alu da lanjaye a karo na biyu sai aka maimaita irin wannan sunan da alu da lanjaye to na farkon ne gashi nan ƙur'ani yake inna arsalna ilaikum rasula rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhadan wabila inna arsalna ilaikum rasulan mun aiko muku ku wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun aiko muku da wani manzo kaga a yanzu da ake baku labari kamar ba ku san manzon ba shahidan alaikum shi wannan manzo yana kula da ku yana mai shaida zai ba da shaida a kanku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da fir'auna wani manzan ga rasula rasula wancan daban wannan daban haka nan shabban can shabban daban-daban sai ce amma asa fir'aunu ar-rasula sai shi fir'auna sai ya ƙaryata nashi manzan to yanzu da ya zo da ar-rasul a na ƙarshe ɗinnan, nan sai ka ɗauki ar-rasul ɗin nan na uku to na biyu ne aka fassara don haka shi fir'auna sai ya ƙaryata nashi manzan jama'a mun gane wannan da kyau wannan ka'ida ce na hawiya in baka kware akan ta ba sai ka je kana shirme wajen fassara dan haka akwai wani saurayi yana wa'azi yana cewa bokanci ba kyau sai zama a garin su akwai wani boka in wani saurayi zai aure a ƙauyen sai ya je sun yi sulhu da wannan bokan to yanzu saurayin mai wa'azi ne yake zuwa su sulhu a'a duk wani saurayi a ƙauyen in zai aure to shikenan in aka yi jinga da wannan saurayi suka yi yarjejeniya da boka shikenan sai shi wannan saurayi babu wani kokonto sai ɗibo kuɗin ya biya wa illa in ko ya ƙi fa kana jaza'uhu an yi uqada an tafi. to abin da zai biyo baya shine sai a kulle shi a hana shi saduwa da amaryar tashi boka ya ce ba an ce ka ka dubu goma ka ki ba sai to boka sadakin ma nawa aka biya ya ce a ba za ka biya ba ko to shikenan tashi ka tafi ba dai zafin kai ba shikenan sai je sai kulle shi ya kasa saduwa da matar dan haka fala yastati'u an ya'tiyaha inda zalika lam yajid duddan min az-zahabi ila hadha as-sahir shikenan sai wannan saurayi ya kasa saduwa da matar shi to in ya samu kanshi a wannan hali to ba makawa kenan dole ya dawo wurin wannan ainihin wato dan sihirin jama'a mun gane ba dan kuma ba li yafukka lahu sihir dan ya zo lalata sihirin walakin samana mudha'af to amma a irin wannan halin to sai an ninka jingar kudin sai a ce sai ya ninka a ce ba ka yi taurin kai ba da za ka nuna mana ya kai dan izala ne mu a mana tsiya ne kaza kaza kaza kaza kaza dubu goma da aka ce sai ka ba da dubu ashirin a ɗinka mishi wa kana haza shabbul mustaqimu sai ya zama shi wannan saurayi wanda yake tsayayye akan addini to kaga dan saboda kwarewar wahidu bale akan larabci in ya ce wa kana haza shabbu yayi shiru to watan ka'idar ta ci shi kenan domin kalma a shabu a can ta ƙarshe da ya kawo mana ba alif da to in ya kawo ta nan a alif da to za ta zama kamar yana maimaita wancan kenan to don haka sai marmaza sai ce a wa kana haza shabu sai ce al mustaqimu sai siffanta shi da istiqama shi kuwa wannan saurayin nan wanda ya tsayu akan addinin Allah ya kasance yuharibu haza sahir yana yaƙar wannan boka alaniyatan asarari yana fitowa karara ya nemi shi fito na fito wa yasbahu amrahu yana kunyata al'amarin shi alal manabiri akan mimbari ya hau mimbarin hudu da juma'a hudu da idi hudu da ina ne wa fil ijtima'at wa fil hakan aka zo tarurruka al taro ne na musamman wal da taro ne na gaba ɗaya. Yazo yana ta wa'azi yana kunyata bokan nan yana faɗi ƙarara wai farruhu, bismihi har sunan bokan yake kira ƙarara ya ce boka kaza arnene ne kar ku je wurin shi a hir jama'a wanda duk ya je zai kafirta kaza kaza kaga kunya ta gama kai bokan nan wa yuhazziru an-nasa min adh-dhahabi ilayhi shi saurayin nan ne ta tsoratar da mutane kada a sake a je wurin bokan nan to amma ko ka san wani abu shi malam yace wa lam yakun hadha shabu qad tazawwaja ba'du shi kuma wannan saurayin duk wa'azin nan da yake mata ko auren fari bai yi ba dan haka sai malam ya ta'abiri da ba'adu akwai darasi na musamman a cikin nahau shine akan ƙablu da ainihin ba'adu in suka zo in ana son a kai gaya to sai a ƙi sanya ainihin jawabinsu sai a ce kuntu huna ƙablu, sai a yi shiru tun katin nake nan ma'ana in ma ka ce tun kafin ka zo nake nan kamar ma wai ka sauka tun katin nake nan jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka tunan ma da ya zo sai ce wa lam yakun hadha shabbu qad tazawwaja sai ce ba'adu sam a wannan lokacin ma shi yaron ko aure bai yi ba wa'azin kaɗai yake ta yi fa kana nasu yantaziruna yawma zawajihi to mutanen gari kuma ana nan ana sa ido ranar auren shi a ce haba wa yaro hayyala hayyala yaro haba zafin kai zafin kai sai a ce za ka iya ja da waɗannan manyan malamai sun kashe ne sun kashe wane sun kashe wane kai ka taso saboda girgidi shi isala ta gaya maka ƙarya ka ce za ka ja da shehi mai karama liyarau ma za sa ya hadisu minas sahiri tijahahu mutane sun sa ido suna ganin me zai biyo baya me zai taso daga wannan boka zuwa ga wannan saurayi wa hal sa yastati'u ushabul mustaqimul mutabayyinu an yi hamiya nafsahu min hadha sahir abinda mutane ke tambaya shine shin wannan saurayi tsayayye mai kula da addini zai iya tsara kanshi daga wannan boka tambayar da mutane ke kenan wa aqbala shabu ala zawaji shi kuma wannan saurayi kai sai tinkari neman auren shi gadan gadan ba ji ba gani wa qabla an yadkhula bi ahlihi to shi kanshi fa saurayin ya san ya ɓarota. ta ka san bokayen nan da malaman bid'a da shehunan nan kun san suna da wata barazana wato barazanar da suke yi wani lokacin ko kana da imani in ka haɗu da su sai ka ga sun dan baka tsoro dan za ka ga mutum guda ɗaya ne amma wallahi wani ya kai tudun bukka shi kaɗai wallahi ya kai girman bukka zai ka ga ya yi fakafakan abubuwa ya kawo malin malin ya sa ya kawo ainihin alkyabba ya sa sai kawo wani yadi sai sa a wuya sai kawo wani sai murɗa rabi ya turo shi gaba ya kawo wani ya sa ana. wallahi sai kuma ga ya kawo malafa ya sa ya rike sanda kuma mutum biyu na bin shi a baya sai ga kamar daga saman bakwai ya faɗo to shi kanshi saurayin nan ya ga anya na fa ta sai na koma wurin malamin aljanu da mutane shi ne da ya fi karan ma'aure to kafin ya sadu da iyalin nashi ja'ani wajid bali ya ce sai saurayin ya zo wurina yawwa aljanun dai ba su za a turo ba to ga malamin su gaba ɗaya bari a je a kai ƙara wurin shi wa qassaliyal qissa ya bani din labari yace kai ai alagafa ta malam yi wa'azi na saki baki na sosai don haka shehin nan ya sha alwashi fa wa qala yace inna sahira ya yatawa'adun wannan boka fa yana gargaɗi na wa inna ahlal qaryati yantaziruna liman satakunu al-ghalabatu fima eh, fama ra'ayuka mutanen ƙauyen nan sun sa ido suna gani alagafata malam da ni da bokan nan wane ne zai galaba amma ra'ayuka ala gafata malam me kake gani wane taimako za a yi min kaga dukkan wasu matuƙa a iya wa'azi amma wallahi yanzu bokan ya bashi tsoro yana ganin gaskiya sai ya haɗa da su wahidu bali ala gafata malam me za a iya mini hal tastati'u an tu'tiyani tahsinatin bidda sihri ala gafata malam ko za ka iya bani wasu darussa wasu karantarwa wasu abubuwa da za su tsare ni daga sihiri مع العلم بأن الصاهرة فيبذل قصارى جهده tare da cewa a sane ne sanannen abu ne bokan nan zai kai matukar ƙoƙarin shi ya ga cewa duk yadda zai ya lalata min rayuwa yayi ka san wannan malam Don haka kai ma ka bada shiri mai kyau wa sayasna'u ashadda ma kadiru alaihi mina sihiri wannan boka zai je yayi irin sihiri mafi tsanani wanda ya san ya iya duk irin sihirin da yake da iko zai je yayi li annani ahantuhu kafiran amaman nasi saboda na wulakanta shi na ci zarafin shi so da dama gaban mutane zai zo yana magana in gwale shi in ce yi mana shuru boka an faɗa Kai yi abin da za ka yi sai ya ce haba yaro rana auren ka za ka gani jama'a su ce kai yaro kai a hankali ha haba malam wallahi haka anguwan nan sanda aka kawo izala haka haka suka irin wannan gargadin A wani bawan Allah haka aka yi taro aka je aka samu wanshi aka je aka samu babar shi wallahi tallahi ki gaya mishi wallahi tallahi waɗannan malamai a a a a haba malam shi kuma imani ya ratsa shi shi cewa ma ta yan mutiya yake musu sai ki haba ba ma sai ci su ba to kuma wallahi har yanzu yana nan garas lafiya kalau ba abin da ya same shi sai alheri abin da ake so kenan ka ɗauka kullum yusibana illa ma kataballahu Allahu lana huwa maulana huwa maulana haka ake so ka ɗauka Allahu maulana wala maula lakum Allah ne mai gidan mu ku kuma ba ku da irin shi imanin da kai da Allah wallahi Allah ba zai bari ka kunyata ba fa qultu lahu sai ni yahidu bale nace da shi na'am astati'u insha Allah ta'ala in Allah ya so ni kuma zan iya baka taimakon da baka samu tsari daga sihiri walakin bi shart sai dai akwai sharaɗi. kala ma huwa sai yace menene sharadin qultu wahidu bale sai ya kara wa tabo ruwa haka larabawa suke cewa ya ƙara wa taɓo ruwa ma'ana tursilu ila sahira ka aika zuwa wurin bokan nan wa taqulu lahu ka ce da shi innani fa atazawwaju fi yawmi kaza boka zan yi aure rana kaza wa ana atahaddaka kuma ina muƙabalanta ka in in kai dan halal ne in ka haifi a cikin uwarka in uwarka ta haife ka da jini misali ka je ka aika a gaya boka haka fasna ma shi ita ka aikata duk abin da ka so in dai kai dan halal ne shege ka fasa irin wannan cika bakin bahaushe din nan misali wa in lam tastati in kuwa ba za ka iya ba fa ahdir ma'aka man shi ita minas sahara in kai kana ganin baka iyawa da ni ka je ka yi gayyar bokaye kamar yadda fir'auna ya gayyar bokaye ku zo ku taru a kaina waje alhazar ta haddi shi yahid bali ya ce wa yaron wannan mukabalanta da zaka yi bokan kada a yi a sirrance ka a je a same shi a zauren shi a'a a sanya shi ainihin a ilmiyan a idan jama'a a maman nasi a gaban jama'a za a je a same shi a gaban jama'a a ce boka wane ne ya aiko ya ce in dai kai ɗan halal ne sai je kafasa da shi da kai zai yi aure ranar kaza ga watan kaza yana sauraron ya me za ka yi in abin ya gagare ka kayo gayyar bokaye ku zo ku haɗan mishi ba haka annabi nuhu ya ce wa kafiran zamanin shi ba karanta suratu hudu ko yunusa ka sha labari man yace ku tattaru baki ɗaya sun maki duni wala tunzuru yace duk gaba ɗaya da ku da iyayen gidajen naku da gumakan naku kowa ya irin makircin da zai iya mun yace kar ku saurare ni ko misala zarratin wallahi wallahi jama'a akwai buƙatar mu tsayu a kan alkur'ani da sunna in ba haka ba wallahi kafirai muƙabalantar kafirai tana da wahala domin su da gaske suke haka Allah ya ce in innal na kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa mace thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabuna su ta ciyar da dukiyar nasu ciyar da dukiyarsu suke ba dan iyakar karfin wallahi nan haka zo taro aka ce za a yi musulunci kaza sai ga wannan ya fito da naira ashirin wannan ya fito da tsohuwar naira goma wannan duk ta sha gam sai ce ga sadaka in suka je coci aka kaɗa gwanjan neman taimakon abin da za a yaƙi musulmi sai ka je wani ya ware cek ya ce gashi cek ne na miliyan ɗaya a je banki ka kaza a ciro sai ka je wani ya ce ya ba da kwangila a ƙarƙashin ofis ɗin shi da za a samu miliyan goma sha ɗaya a je a yi a fitar sai ce kai garance ma ya bayar kuɗin aka kwangila ya goce kuɗin nan da nan sai ka ga sun tara kuɗin Ah, mun gane wannan da kyau to kafirai in za a mukabalance su a je a shirya yanzu ku duba alqur'ani da Allah ya sauko annabi da ike ya shirya bai mukabalanci kafirai ba har annabi ya rasu da sahabbai har bayan Allah manyan malamai suka rasu irin su al-Imam Abdurrahman As-Sullami manya-manyan malaman Qur'ani babu wanda da ɗai ya iya kaga aya ɗaya ta al-Qur'ani yake gata ya kawo yana mukabalanta al-Qur'ani ba haka Allah madaukakin sarki yake bayani ba akan cewa in kun ce alqur'anin nan gaskiya ne fa'atu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ko Ke yanzu in kana da intanet a ɗakin ka a kwamfuta ka tafi ka je ka buga ka gani wannan ayar ita suka yi title da ita title ɗin da suka yi wa ayar kenan kan kirarin da suka yi suna mukabalanta kafirai suna muƙabalanta alqur'ani a yanzu a cikin intanet kuma intanet ɗin nan yanzu duk wani ɗan boko yana nan yana da shi yana yawa ɗakin shi sai in bai samu yadda yake so ba suna muƙabalanta kafirai da suka kawo wannan aya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina atu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina sai suka ce su da surori guda uku sun yi irin qur'anin kuma da komai da komai suna nan sun watsa fa internet makon nan da ya wuce zamu to daga Abuja muka bugo su mu gansu suratul iman suratul menene suratul menene in kai kana ga ka kubuta daga sharrin su ƴaƴanka ƙanana ka je an koya musu buga kwamfuta an koya musu kaza ba su san addini ba sai su ga sun karanta ga matanin na turanci ga english translation ga transliteration ga shi qur'ani ya ce in ba ga tsoro ba a zo da tura makamancin shi mana sai su ji turawa sun ce to ba tsorori guda uku sun zo da su sai su ce to ba ga shi ba an zo da su ba ga shi ba me zai gagara wannan magana ce za ta gagara ga shi nan turawa sun yi kuma sun watsa abin ne a cikin intanet shi yasa musulmi akwai bukatar a je a computer science a je a information technology a je a a akan waɗannan abubuwan wallahi in ba haka ba wallahi matsalar yanzu duniyar an riga an yi globalizing dinta ta haɗe ta zama wata 'yar ƙauye 'yar ƙarama ɗan ƙaramin ƙauye ne a gabanka sakamakon ne sakamakon hanyoyin sadarwar nan gaba ɗaya wajibi ne musulmi su je su san waɗannan abubuwan in kuma kun ita wannan hanya za a bi a yaƙe ku kamar misali a ce yau ga misali takobi ita ce annabi yaƙi da ita sai ka ce kai sam tun da bai takobi annabi yaƙi da ita kai ba za ka yaƙi da bindiga ba don haka sai faɗa ya haɗa ku da kafirai sai ka ɗauko takobi ba sai an haɗa ku guda dubu masu abin nan a watsa muku alfarushi guda ɗaya tashe ku aiki ba hayaki za ku bi kai ku zama zama mun gane wannan to dole ne ka tafi tare da al'umma ko tare da zamaninka ba don komai ba don abu ya maka kyau ku je ku bincika wannan a intanet to don haka albishirin ku ya ku jama'an musulmi mu ma salafiya mun shiga cikin duniyar intanet ba mu zauna a baya ba mu ma sai da muka kama mu ma muna da tashar intanet duk wanda ke neman wani abu game da salafiya kai baka gane game da salafiya da larabci ne da turanci kake so da yaren urdu kake so ka je ka buga ga lambar mu ta intanet www wato w guda uku sannan salafi.com wannan shine lambar salafiyan duniya duk abin da kake nema na salafiyan duniya ka bincika a nan mu ma muna nan cikin intanet in arna suka harba mu ma mu harba in yan bid'a suka harba mu ma mu harba ba za a bar su su ci kasuwa haka siddan ba domin in ka ga dan banza ya miƙe wallahi nagari ne ya zauna to ka je ka bincika www.salafi.com shi ne lambar mu ma a intanet Allah ya taimake mu eh w guda uku www.salafi.com mu ma lambar ma a intanet kenan eh ba za mu bari a yaga mana tsumma a baki ba insha Allah Allah ya shirya da mu amu ta shi dai ne fa malam yace kala shabu sai shi wannan saurayi to za mu ci gaba da kissa wahidu bali ko mutaraddidan saurayin yana mai kokonto shi kanshi saurayin ya firgita fa ya razana ya san ya cika baki a wurin bokan nan sai ce wa malam an ta musa yaqinin bima ta kulu ala gafarta malam kana da yaƙinin abin da kake faɗi in je in tunkari bokan nan kuma bayan banda na da anya malam ai maganin na da mana kuma a ƙara wani قلت نعم متيقن أن الغلبة للمؤمنين يكي إنا بيقين غلبة تنا جمومني وأن الظل والصغار على المجرمين kaskanci da wulakanci wulakanci da kaskanci yana ga masu laifi waɗanda suka saba ma Allah ba haka Allah yake ba wa inna jundana lahumul ghalibi wa inna jundana lahumul mansurun ƙungiyar mu haka Allah yake tawagar mu musulmi mu'mine masu don Allah su ne masu cin nasara wasu ilan a aikace arsala shabu ila sihiri ila sahiri mutahaddiyan lahu an yasna ma badalahu a aikace ku sai wannan saurayi ya aika wurin wannan ainihin boka yana mukabalanta shi cewa ya aikata duk abin da ya ga yake so wa a'lamahu bi yawmi zawajihi kuma saurayin ya bawa bokan labarin ranar auren shi wan tazaran nasu fi lahfatin wa shauqin sai mutane suka sa ido sun ƙosa kamar suna kwaɗayin wannan rana ta zo suna shauƙi suna begen Allah ya kawo hazal yawmul asib wannan rana wadda za su sha kallo mai ban mamaki wa ataitu ba da hadhihi tahsinat yake ni kuma wahidu bali sai na baiwa wannan saurayi waɗannan waɗannan daga cikin waɗannan karantarwa da zan baka nan gaba allati sa'azkuruha ba'da qalilin insha Allah ta'ala yake waɗanda nima ba da daɗe wannan ba zan faɗe su in Allah maɗaukacin sarki ya so wa